الرجيم فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون الله يسعدك على الخير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 وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد uwa musulmi da muka haɗu a cikin wannan gari mai albarka gari mai tarihi garin masha Allahu a nan ƙaramin hukumar mulki ta auge lokal government jihar mu ta mutakabin Najeriya. wanda Allah ya yi mana arzikin haɗuwa tare da mu ga sunan birjik tun daga argungu augi da dukkanin yankunanmu duka wa'azi sai ka ce wa'azin jiha wanda Allah ya taimake mu ga malamai nan zube ƙasa ba samu su kai wa'azi wanda yake cikin tawagan mu akwai mataimakin sakataren malamai na jiha kuma mimba na national na da'awa kwamitin da'awa na ƙasa sheik hussein dr abubakar giro argungu allah ya ƙara ma malam rahama da gafara allah ka sa mala yana aljanna dan masanin mera albani na argungu bai samu ya yi karatu ba amma ya gaisa da mutane sheik nasir abubakar mera mataimakin shugaban malamai muna tare da shugabanninmu na jiha na agaji kamar su turakin bayawa Allah sani umar dokta bayawa da kuma alhaji ibrahim shi ma na taimakaki uku shi uku ko hudu shi ga agaji ga hizba kuma ga kakin gwamnati sannan akwai birnin iula da muke tare da shi a nan alhaji mustapha yusuf sannan muna tare da alarama mai gidanmu babanmu honorable alarama muhammad bunza babanmu shugaba na augi local gamman baba usman da tijo da kai muka zuwa kuma da kai muka dawowa Allahu akbar ana wa'azi ba bana kabbara in aka shiga wata mas'ala ba ba sai ji kamar an shi makirfon mu matasa in muna zahi ga wasu abubuwa ba mu gane ba ka san da da in ya gaje ya ga yau sai ya ga matasa kamar hankalinsu bai kawo ba baba usman allah ya kara ma rayuwa albarka chief imam sheik abubakar galaudu sahabi allah ya kara ma sheik albarka dama mun gaya muku duk wa'azin da muka yi auge malam abubakar shi ya rike mana kan maciji muna wasa da bindi ko da muka zo auge mu iske malam ya yi mata labata ya kashe daji ya yi shi hida komi sannan muka mun muka haye saboda haka garin masha Allahu wallahi kun yi sa'a kwarai da gaske samun shehi shek Abubakar Imam eh, Sheikh Abakar Imam sahabi wa karimin alkhairi bane muna tare da PR wani majalisar malamai kuma sakatare na media na jihar Kebbi Malam Kamal Muhammad muna tare shugaban agaji na cikin gida Sheikh Umar Dauda muna tare da daraktan da'awa Sheikh Abubakar Hakimi Dankal muna tare da manya-manyan hakimanmu na nan wanda yake hakiman sunna kenan Allah ya kara musu albarka wallahi duk inda hakimi hakimi ya kai hakimin masha Allah sunna sak Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi dattijawanmu da muke tare su nan, da sauran shugabanni da muke tare su nan, wallahi mu mun ji daɗi ƙwarai da gaske garin masha Allahu gari na wanda yake ni ina ganin ko cikin argungu kila babu iri ne amma in za ku ban dama in muku bayani saboda ka wannan gari gari ne mai tarihi ya ishe mu daraja malam giro Allah ya gafarta masa ya yi ruwa da tsaki ganin an gina masallacin masha Allah ko masallaci ya tsaya malam giro to ce a buɗe masallaci aka buɗe masallaci ɗan majinsa ya to aka buɗe tare da shi saboda haka muna karawa malam addu'a Allah Allah ya gafarta wa malam Allah ya sani wannan masallaci yanzu halin gada ake ciki kaga inda aka cika ga juma'a wanga yanki to gaskiya sai an duba saboda ka muna roƙo Allah maɗaukakin sarki wannan aiki da malaye Allah ka amsa masa yan uwa musulmi ni garin masha Allah sai mu ce garin muna, na tunda kowa ya hau sai ce garin suna, na Sheikh Abubakar Galaudu ya hau ya ce garin suna, na Albani ya hau ya ce garin suna, na ni ma garin muna. na Sheikh Hussein ya hau garin Malam to garin wa na saboda Allah saboda ka gari namu na akwai agaji rais ya yi tahiya bai nan ya bai ma cikin jiha kebbi da za mu zo da ba tare da shi alhaji aqilu ibrahim ya yi tahiya muna fata allah ya dawo da shi lahiya wanda yake wannan yankin duka tare muke da'awa tare da shi a sa cikin addu'a allah shi mai arzikin da'awa lahiya wato 'yan uwa musulmi ni abin da ke gani idan allah ya wa gari ni'ima to su kiyaye ni'imar da allah ya musu ba gari ba ko wasu mutane Allah yawa ni'ima su ke ni'imar da Allah ya musu idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu ni'am idan kana cikin ni'ima ka dinga kiwonta mina na Allah ne mai yasa cikin ni'ima sai ka kama kula ka diba ka gani saboda in ka taba Allah Allah inda zai hito ma ya da hankalinka wallahi baka sani ba domin kaga wasu mutane da Allah ya buga misalin su وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فذاك أمار لباس الجوع والخوف بما كانوا يسمعون Allah maɗaukakin sarki ce wa Allah matsalan kuma Allah ya buga misalin ƙaryatan wata alƙarya wani birni ne Allah maɗaukakin sarki ya buga misalin shi Ka kanat aminatan wannan garin ta ƙayyata kasance cikin aminci ya ti harin ƙuhara gadan arzikinta na zo mata cikin yalwa min kulle makan da kowane bagiri arzikinta zo mata ya kai an kai noman shinkafa a samu in an kai noman tonka a samu yan kasuwa su samu cikin gida arziki ya hito waje arziki ya zo arziki ya shigo arziki ya hita arziki sama arziki ƙasa damana a samu rani a samu kenan ragadan arzikinta na zo mata cikin yalwa to wannan alƙarya da Allah buga misali sai aka samu matsala fa kafara bi umilla, sai ta kafirce mu ni'imomin Allah da yi mata idan kana cikin ni'ima kana ganin cewa kai ya kamata kawa Allah ta ta'addanci abin da yasa na buga wannan misali garin sha Allah gari ne mai kwance hankali Ba ka jin ana bori cikin garin sha Allah ka jin ana ana kida gangun gumbi a cikin garin sha Allah ba ka ji an ɗauko 'yan kalca daga nesa suna so suna cashewa ko a ɗauko karuwai suna suna matanci cikin garin masha Allah sau daga garin masha Allah har da yi ba ka ji akwai su ciki to inda dai zan gari irin wannan ya kamata a gode ma Allah da hakimansu da attajiransu da kowa na da tare aka addini guda hada barakar da haka an ce an samu tsakanin 'yan dariƙa da 'yan izala ana ta sababi ba a gidan hakimi ba a gidan uban kasa ba a gidan sarkin kabi ba a gidan kowa ba ka ji gari da shi haka ji da matasansu da dattijawansu kansu haɗe wuyi guda baiwa ta Allah ya muku rike baiwar da Allah ya muku wannan na daga cikin abinda Allah ya taimake ku za ka ga garin kai ko ba kuma ka sa akwai arziki cikin garin nan wata rana mun taɓa biyuwa ka hannu wuce da ni da agaji a guji mun dawo daga birnin ke muna son mu shiga a gumi karatu daga tsaya mu tsaya mu sallah dai ko da muka gama sai muka ga an yanke mana wata irin wata irin abin ga nama an ga ce ga nama na an kawo nace to kai ji daga nama ka samu ga ce wallahi mutane masha Allah to saboda haka gari na wanda ke Allah madaukakin sarki ya mai ruhin asiri muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara muku zama lafiya ku yi kokari akwai hanyoyi guda uku da aka samu dorewa zama lafiya na farko duk wata hitina da kuka san ana shigowa da ita hakuwa da ita ku haɗa kanku hakimanku na ga hannunku duk wani mutum ya so ya ɗauko muku sababi ya kawo garin ku wallahi ku yadda saboda ya an ka da kwamban na aka kawo ga gari hakimai suka tashi su ce a abu mai yadda ba mutanen garin ba wadda da wannan ba mun ce wani daga cikin nijar muka sk ana faɗa da bokaye duk wani boka ya taho sai ya ce gidan hakimi ya sauka hakimi shi ka ba bokaye wurin sauka sai ka ga an dinga gayyato mata suna tahowa guda guda suka shiga inda za ka gane babu gaskiya ciki duk wata taho ita ya ka shiga daga ita sai shi ta shiga ya wanke ta in ya wanke ta ya asha abin da ka asa sai ta hita kuma ya cika kama bakinki sai wata ta shiga in ma suna gama shiga sai maza to sai zan garin Allah ya taimake su shi hakimin garin farko bai gane ba domin ka san al'ada hakimai gan suke duk bako ya taho kashi kasu kunya a ce bako ya saho garin su bai ji daɗi ba to saboda haka mu muna ba da shawara duk wanda ya zo da babbakon kaya nai ku ce ya tsaya can ko garin ku wallahi ba ku da matsala su da dai Allah maɗaukakin sarki ya tsine ma duk wanda ya ba ɗan bidi a mafaka Allah ya tsaye mai albarka to bale wanda ya ba boka masauki saboda ka fitina ko wace iri hakku ya ta shigo garin ku dama sun sani ita fitina dama masu ita kaɗan-kaɗan suka shigowa da sifofi na na mutanen ƙwarai ashe ba mutanen ƙwarai na ba sai daga baya a gane cewa mutanen banza ne sannan abu na biyu da gaske abin da ka kawo zama lahiya shine ƙoƙarin wayar da ka mutane ta hanyar karatu addini to karatu addini sha Allahu alhamdulillah malam abakar duk sati yana zuwa ana karatu karatu abin da aka karatu ana nan kuma ana yi shi yasa ma yanka isa karatun ya yi tasiri ayin haske ana ana yi abin da ya rage karatun boko wanda yake karatun boko na daga cikin abin da ka sa gari ya ƙara haske saboda in suka shiga suka yau karatun nan suka kara wayewa suka gano mi a duniya wata rana yanka ce za a ɗauka kansila sai a ce a ɗauka masha Allah in za a ɗauka ɗan majalisa a ce a ɗauka masha Allah in za a ɗauka ciyaman sai a ce a ɗauka masha Allah kai wata rana ɗan sa jiha ma sai a ce a ɗauka masha Allah ciyaman na fati sai a ce a ɗauka masha Allah za ka iske duk wani abu ya taso ba a ɓace muku to saboda karatun boko na daga cikin abinda ka kara magari haske duk wani mutum ya zo da ɗabi'a ce wadda ba ta da kyau sai a gano shi za a yada a ga cewa wanga da ka gani in muka bashi gari mu zai halaka mana gari sai a koyi shi saboda ka gari in eh, ana karatun boko da karatun addini guda biyu sai ya zan an samu hikayakai guda biyu shi yasa Allah wa daukakin sarki yace وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته allah شيطان sarki na magana game da ɗabi'u na munayakai wanda 'yan al'amari ya zo ba 'ya'ya su bincike mi an mahita ina masana a bincike su sai Allah ya ce wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawf adha'u bihi idan wani al'amari ya zo musu na aminci ko na tsoro sai su dinga yada shi su dinga yada shi ko ina kowa na ji har da wanda bai kamata ya ji ya jiya sai Allah ya ce walau radduhu ko walau radduhu ila rasul da za su mai da shi wannan al'amarin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ila ulil amri minhum ko za su mai zuwa ga shugabanni daga cikin su sai Allah ya ce la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum lalle da waɗanda suke bincike game da sun gano mi an mahita tai alheri ne sharri ne za su gano su masu bincike masu research masu zurhin tunani masu zurhin ilimi za su gano wannan al'amarin jama'a ina fatan mun gane magana sai Allah ya ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba na fadar da Allah ya muku da rahama tai ba lattaba'tumu shaytana illa qilla da kun bi shaytan sai yan kadan daga cikin ku kenan karatu mai zurhi shi ka sa banna in tattaho masu ilimi su yada mata haske suna ga da ilimin su sai su gancewa a wanga abu akwai gadar zage ciki shi yasa lokacin da aka to da harkar boko haram kana gani wasu tun harko sun gano akwai haɗari ciki su kuma wasu ba su tsaya suka gano ba suka fada kuje katari sai daga baya da an ka gano abin ya hito ga hili aka gano ga matsala in gaya wasu sun yi ciki ba su ya hito ba wasu mutu ciki wasu kuma har yanzu ba su ba inda suke ba to saboda kake kenan al'amari in akwai ilimi ana ganowa al'amarin mutanen gari ya suna ci gaba ilimi suka sawa gaba da ilimin addini da ilimin boko kamar yadda suka ce bil ilmi wal mali yabnu nasa mulkahum lam yubna mulkun ala jahlin wa iqlali da ilimi da kuɗi ake gina ƙasa ba a gina ƙasa akan jahilci da kuma talauci saboda haka mutane suna gina garinsu su raya garinsu ta hanyar ilimi da kuma abin da abin hannunsu saboda haka su mutanen wannan garin mutane waɗanda ba ci makwance ba Allah maɗaukakin sarki ya musu arziki na noma ya musu arziki na kiwo arzikin kasuwanci saboda haka ku ci gaba da riƙe wannan Allah maɗaukakin sarki na jinjina wa mutanen makka saboda suna yawon kasuwanci yawon fatauci Allah ta'ala ya ce li'ila fi ƙureshin ila fi hmm. hmm. hmm. Allah sarki ya ce li'ila fi ƙuresh ta dalilin sabon da ƙureshawa suka yi sai Allah maɗaukacin sarki ya ce an yabe su saboda ɗabi'a su na sabon da suka yi rihilatar shita iwa saif tahiye-tahiyen lokacin hunturu da kuma lokacin zafi tahiyar mi tahiyar kasuwanci suna zuwa ƙasar yaman suna kasuwanci suna zuwa ƙasar sham suna kasuwanci Allah ya ce wannan tahiyar suka yayi kyau a je a kai abu a sai suwa a kawo abu gida wannan kasuwanci kenan sai Allah ya ce falliya durar rabba hadal bai. ana umurtar su su bauta ma ubangijin wannan daki allazi at'amahum min ju'in wanda ya ciyar da su daga yunwa ba su da yunwa ba su da kishirwa wa amana kuma ya amsa su min kafin daga tsoro kenan kaga Allah ba ɗaukakin sarki na gudun da suka yayi kyau su ci gaba sun yi sabo mai kyau Allah ya ce su ci gaba to saboda mutanen masha allahu ku ci gaba da riƙe. wato noman ku ku rike kasuwancin ku ku rike karatu addini da kuma zamani saboda mi saboda mutumin da an addaji hina noma bai tunanin wata hina to ya fada cikin ta duk mutumin da ke busy yana can gona ta hina ban ruwa hina can gona ta ta shinkafa gona tuwanka gona menene yana ta aiki ne bai tunanin wata hina to ya fada ciki shi za kuna ganin wasu garuruwa a tsintsi matasan ganin sun shiga hitina wasu sun koma informal na bandit na barayi wasu suko sun shiga ciki an ba su bindiga da imudu mutum bai da aiki shedan sai ya baka aiki wallahi malam inda duk baka da aiki shedan na baka aiki to saboda ka idan mutum na busy ko yaushe kana can wurin harkokinka kana can wurin kabu kabu kana can gonarka kana can wurin kaza kana can wurin neman ilimi kana makaranta sai ga babu abin da tuwa ya dauke ka saboda kana da aikin zakai amma idan aka waye gari ka zama halala kana nan sake akuyar sake kana ta watan gaririya kana ta yawan gantali ranar da an ka toma an ka cewa da taho ga kaza ga yan kuɗi kaza sun muka kai muna kaza wallahi za ka yi to saboda ka muna kira ga mutanen masha Allah su ci gaba da wannan matsayin abu na karshe da ka sa zama lahiya gari shine bautar Allah yadda ya kamata mutanen da ka bauta ma Allah Allah ba zai bari a wulakanta su ba duk mutanen da suke rike Allah da kyau suna bauta ta da kyau wallahi malam Allah ba zai bari su wulakanta ba dama Allah maɗaukakin sarki ya faɗi ya ce innahu man yattaqi wa yasbir innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin Allah maɗaukakin sarki ya ce innahu man yattaqi lalle yadda al'amari yake duk wanda ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah yayi abin da Allah ya sa shi ya bar abinda Allah ya ce ya bari wa yasbir kuma yayi hankuri haka duk bauta Allah ke tsoron Allah ka bauta ma Allah kai yi da Allah ya saka abinda Allah ya ce ka bari ka bari sannan hankuri shi ma har yanzu akan bauta Allah hankuri da sallah hankuri da azumi hankuri da zakka hankuri da kula da iyali hankuri da abubuwa daban-daban na bauta duk wanda ya rike yana nayi to Allah ba zai yi walakanta ladatai ba Allah bai tsotsala ladan masu ihsani al-ihsan an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka saboda ku rike Allah ku tabauta Allah ku hada kai da mutanen gari ku hada kai da dangi ɗan uwa wuri guda duk abin da ku yi tare ko da wani mutum ya so ya shigo muku da banna ba sai ku gane shi sai ku kore shi banna tana da saukin magancewa in yadda mutanen gari sun hada kansu amma in ba haɗa kai wuri guda ba to fitina ba ta kare ba zo muka magana da wani limami wanda yake daga cikin ma wanda ya kara tsaishe ne. yana bin labari garinsu saboda rashin babu karatu masallacin juma'a aka samu wani malami na bacin sayyid namu a amma limamin garin ya hiso ne bisa ga ahlus sunan da ka wannan malami yana bacin sayyid na ali yana bacin na aisha ce na aisha ba ta da fifiko da sauran mata gaba ya duk gudata da aisha da sauran mata ba su da bambanci radiyallahu anha ko cikin masallacin juma'a aka ga banna kai saboda Allah ya akwai ilimi ko mutum nan gaba dan garin na ba tuhuwa na yi ba dan garin na ba tuhuwa na yi kai yanzu wanda ya tuwa daga wani ya ketar ya shigo masallacin ko juma'a yana bacin sayyidina muawiya sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hadisi ne kana jin kusanci ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum na zagi ne masallacin juma'a ai wannan sai sai ya wace ran ka ai juma'a wallahi ka ai juma'a wannan masallaci ya alheri bisa ga akyal wannan hitina mutum ya dawo yana zagin nana Aisha radiyallahu anha yana zubar da mutuncinta wanda awwa manzon Allah tambaya wa ka hiso yace ita yake so ita yake so to amma wani mutum ya tura sarki da rajjar ta cikin masallacin juma'a saboda duk wanda annan ba mai yace wa kala ai kaga gari ya mutu kai kuna ganin wani irin bala'i abin ya sauka ga wannan garin saboda haka shi yasa yawa musulmi bauta ma Allah yadda ya kamata tare da ilimi shi ka sa ƙasa zama lahiya duk wani abu ya taho su suna gane cewa to wanga wallahi ba alheri na gare mu ba wani abu in ya taho na alheri su to wanga alheri ga sama muna maraba da shi to saboda haka muna roƙo Allah wa daukakin sarki mutanen ganin masha Allah Allah ya ƙara ba ku zama lahiya muna roƙo Allah wa daukakin sarki wannan tahiya ta mu Allah ka sanya mata albarka kamar da muka ƙara addu'a Sheikh Hussein Allah ya kara ma Sheikh Giro gafara da rahama wannan aiki kamar yadda aka yi faɗa aka ce Abdul Salam Sheikh Hussein ya sanadiya wannan aiki namu matar gwamna yayi magana ce to muna da da'awa ƙauyuka ta tallafa muna ga wannan aikin muna roƙo Allah ya saka mata da alkhairi ita ce uwar gidan mai girma gwamna Hajji nasare dama ko cin nace nasrun minallahi wa fatuhun karib saboda ka muna roƙo Allah ya saka ma uwar gidan goma da alheri wa'annan ayyuka suke suna da yawa kwarai da gaske akwai kwamitin da'awa da suke zuwa koyo suna wayar da kan mutane ƙauyuka muna fata Allah maɗaukakin sarki ya shiga cikin wannan aiki Allah ka amshe shi Allah ka samu gama lahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh